A ƙarshen makon jiya ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi holin wasu mutane da aka kama da yara guda tara da suka sace su a birnin Kano kuma suka yi safarar su zuwa birnin Onsha na jihar Anambra. Yaran tara maza da mata na daga cikin jimlar yara fiye da hamsin da aka sace su a unguwannin kawo da hotoro tishama a lokuta daban-daban cikin shekaru uku da suka shuɗe. Malam Awal Ango shine uba ga guda daga cikin yaran da aka ceto. dama mun kai report ɗinmu da komai da komai aka yi ina zo na kofa gida aka kira ni aka ce ni na awalu na ce eh ni na awalu aka ce to ka zo MTD ina zuwa MTD he wani na sanda yake min to congratulations na ma murna eh, bacin na yi sujjada na gode Allah na je na shiga wallahi yaran da suka je da suka ganni kawai dariya suka mai mu yaran da sun gani za su to a guje sai da aka ce kin san wannan ta ce eh kin san wannan eh ba ne to na je na dafa su na ji tabbas su ne Mm. na da dawo zauna ita kuwa malama jamila da ke zaman mahaifiya ga guda daga cikin yaran da aka ceto na cewa Ya aka ce an samu aka ce a zo a gani an samu yara a can ya ka je a gano da su to muka je muka gano su ka ce a can za a bar su da kuna zuwa ɗan lokaci a mtd sadda eh, kika ga wannan yarinyar amira Kin shaida ta? Na shaida ta. A wanne ne kika ganta idan kika kwatanta lokacin da aka ɗauke ta da kuma sanda ta dawo? Gaskiya kan sai dai godiyar Allah. Mutara mai rama ba ta yi ta ba amma kuma dai yanayin ta dai kamar ba daidai ba. An ce ma fa a cikin su wai akwai waɗanda aka canza wa suna. Ita ma an canza mata suna? <laughs> Ita ma an canza mata. Wani suna suka sa mata? Sa mata wai cinyeri. kenan yanzu in ta an ambaci suna cinyar tana waiwayawa <laughs> ba ta so ma yanzu a gaya mata ba ta son a gaya mata wannan suna ta fi so a tiranta amira yanzu haka dai kungiyar mata lauyi ta najeriya da ke rajin kare hakkin mata da yara ƙanana ta sha alwashin bin diddigin wannan lamari domin ganin an gurfanar da dukkanin masu hannu a gaban shari'a. Barista Amina Umar ita ce sakataren reshen jihar Kano ta kungiyar. muna jiran 'yan sanda su gama bincikensu da waye da waye da waye suke da hannu a ciki ga yara an sace su ƙananan yara wanda doka ta nuna cewa dole a kare haƙƙinsu tarwatsa musu haƙƙinsu an ɗauke su daga garinsu an raba su da iyayensu in tuhumar ta fito ta tsaya ta aka je kotun da ya kamata a yi lauyoyin gwamnati su za su yi mu dai za mu tsaya a matsayi ne na lauyoyi na sa ido masu karewa yaran nan haƙƙinsu mu tabbatar an musu shari'a yadda ya kamata To sai dai iyayen da har yanzu ba a kai ga gano 'ya'yansu da aka sace bana cewa. Mu yanzu abin da muke gabar da muke kai shine fata. gwamnati ta zo ta sa hannu a cikin wannan al'amari domin ko da jami'an tsaro za su iya jajircewa su yi abun ba za su iya ɗaukan nauyin kansu ba dole sai gwamnati ta shiga cikin al'amarin so muna so gwamnati ta shigo yaran nan 'yan jihar kano ne ita ma ta ji aranta cewar abun nan da aka yi jihar kano aka yi wa kuma arewacin ƙasa aka yi wa saboda haka ta fito ta magana ta taimaki jami'an tsaro su koma mu ma muna da muradin ganin ƴaƴayenmu sun dawo hannunmu kamar yadda waɗannan 'ya'yan suka dawo aka danka su hannun iyayensu malam sha'abi ibrahim Ibrahim kenan wanda ke cikin jerin iyaye kusan hamsin da aka sace wa 'ya'ya kuma har yanzu babu labarin su. Tuni dai kwamitin dattawan Kano karkashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa ya fitar da wata sanarwa mai kunshe da lafazan jan kunne da jan hankali game da wannan batu. Malam Abdulrahman Dikko memba ne a kwamitin. rashin kirki ko ma wane ne rashin kirki ko dan kudu ne ko dan arewa rashin kirki babun alheri ne. mu a ganin mu inda ana son kasar nan gaba da ta shiga ba dole sai kwaye abin da ya kamata yi ba zai yi a ce ka zo ka zo na cikin al'umma ka zo daga wani ka zo na cikin al'umman mu sannan kuma ka zo kana kana zalunta mu kana kwara mu har a zo ga cewa ana daukan yaran ka ana fita da su ai ba zan so na ji an ce wani wani dan arewa ya tafi kasar inyamurai ko ya ba ya yi irin wannan ba zan ji kunya na ji na ji irin wannan abin kamata ya duka mai yan Najeriya mu zama daya mu kula da kanmu mu zauna lafiya mun mu masu yin wannan shekarar namu da muka taso da makarantu mu duk gaba ɗaya mun yi da muka je makaranta mun yi da yarabawa mun yi da sauran kabilu da yawa a Najeriya yadda wani abin ya zo ya taso cewa wata kabila a Najeriya tana son ta gurbata mana zuriya mu wannan gaskiya ba bane yana alheri ba ba za mu so a ci gaba din wannan ba kuma ma kanmu ba za mu so mu ya waɗansu irin wannan abun ba kuma kamata yi tunda mutanen mu sun san wannan sun ji wannan abun kamata yi kowa ya sa ido akan duke da Allah ya bashi ta yara Malam Abdulrahman Dukko kenan memba a kwamitin dattawan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.